To dandali yau bakoncin wa aka samu. To sunana Kashim Audu daga Nollywood. Daga Nollywood ka ce yau dandali babban kamu yi. Eh haka. Me kake a Nollywood? Kai jarumi ne ko ko kana rubuta fim ne ko me kake? Eh ni actor ne kuma ni writer ne. Eh, writer kenan kana rubuta fim finai Yeah, To wanne ka fi? Zan ce duka. duka kake yi ba ka yi handama ba ka yi actin kuma ka yi rubutu duka duka um, To a iya nollywood ka tsaya koko kana ɗayan fitowa a nan arewa kannywood da sauransu eh ina tunani dai in fara kannywood amma ban fara ba oh yanzu shine eh, abin da ya kawo ka eh, garin kano eh, to da wani film zaka fara a na kannywood mm, ina tunani tukuna kana tunani tukuna to me ka zo yi kano Eh, na zo saboda muna shirin the first Kaduna Film Festival mm. da za mu yi a Kaduna yeah. kuma muna so mu celebrating all the woods da Nollywood da Kannywood duka woods din so ya dace in zo Kano domin in an ce Kannywood dole ne an fara daga Kano ne mm. so sai yasa na zo Kano yau in gaishe da mutanen Kannywood to kenan kana nufin ka ce mun kai wakilin 'yan Nollywood ne suka turo ka Kano ko ka kaka Eh, zan ce ni ne founder na kaduna film festival shine wanda ya kafa mm. kaduna film festival na farko mm. kai ka fara kafawa mm. wannan karo na nawa kenan za a yi na farko wannan shine yanzu za a yi a wani wata ne za a yi a watan satamba daga 11 zuwa 15 kwana biyar kenan to um, kafin kai wannan abin ka yi bincike sosai because idan zan iya tuna akwai wani shi ma da yake kokarin yin makamancin haka eh akwai amma a arewa abin da ba taba yi ba ne duk festival da ana yi za ki ji kamar a lagos da kuma abuja da kuma har kasan waje amma arewa ba taba yi ba sai dai akwai wanda muke shiri ana shiri za yi kamar akwai wani dai za yi shi a nan kano kuma a september shi ma amma kamar festival ne haka so ya ma zo tare so akwai development <laughs> shi dai ba wa baran faɗa yanzu ba ne tukuna su <laughs> akwai cin gaba kenan ko na moving image ba na moving image ba Muhammad Abdulkarim aha to hmm? shi ko ba shi eh, ba daga baki na kika je ba ta daga baki ba da <laughs> jiyo shi ba daga baki ka na je a ah, me ja hankalinka ka yi wannan film festival din kuma da me ya ji hankalin ka duka zaka hada gudu gudu din na Najeriya eh na kan kamar akwai damoyi daban-daban da ya kamata mu duba a kasar mu Najeriya da kuma kashe-kashe ba mu nan tare so sai yasa na ce to mu tagin wannan festival din Unifying Nigeria True Films wato a turance kenan mm, Unifying Nigeria True Films Films okay so sai yasa na ce to bari mu kawo duka woods din a Najeriya kuma har kasan waje domin already akwai mutanen Kenya akwai mutanen Ghana da har UK suna su zo Kaduna wannan midi edition na film festival nan. Kenan ba iya Kano ya tsaya ba. Ba iya Kano ba ma iya Kaduna ba har kasan waje. Eh, eh. Afirka da waje ma? Har waje. Okay. In ka ce waje har da su turawa kenan? Har da turawa. <laughs> Um, to idan aka yi film festival din nan me kuke so ku fitar daga film festival din za ku yi wani film ne da za ku haɗa duk waɗannan tun da na ji ka ce taken taron a haɗa kan al'umma ta hanyar fim eh abin da muna so mu yi shine kamar akwai film submissions hmm. so za mu domin festival ne muna celebrating woods din hmm. filmmakers a nigeria hmm. ko da ce kai director ne producer ne ko actor ne so muna so mu celebrate din ku da mun fara ma karba films ma filmmakers da featured films short films documentary student films animation experimental mun karba films din nan akwai judges da za su screening films din nan da za su ga wanda ya dace a ba su awards a lokacin festival din za ba da awards wanda ya dace a bashi to idan ka ce haka hada su documentaries shi documentary din wani iri ko wanda irin documentary duk abin da ya shafa it doesn't matter it doesn't matter ko film ne a'a sai ku ba mutum award zan ba shi award to um, akwai kamfanin da suka ɗauki nauyin wannan abu ko ta ina za ku samu kuɗin da za ku yi wannan abu eh, kamar na farko zan ce wai gwamnatin kaduna mm. under leadership na malam nasiru el rufai mm. su riga sun endorse muna event nan mm. so suna muna da goyon bayan su so shine ya bude mana hanya kuma suna kiran sponsors wanda suke so su zo su dauki nauyin festival nan muna kiran su da murna su zo su damu ga yadda zai zama da kyau a kasan kaduna to an fara samun waɗanda za su ɗauki nauyin shirin to kaɗan kaɗan dai kaɗan kaɗan za a iya faɗa su ko za a iya faɗa ah, su ba yanzu ba dai cikin <laughs> to da ka zo garin kano me za ka ce dangane da yadda aka karɓe ka a takaice mm, zan ce tun da na zo na ji daɗi domin kowa ya ji murna ya yi murna da ya gan ni so kuma ina so in ce zan sake zuwa i think this is my first time na zuwa kano mm. so kai ba dan arewa bane kenan ni dan arewa ni dan kaduna ne tashin tashin kaduna tashin kaduna a ah, eh. to ina kaduna ina kano to amma ga shi finfa zuwa yau na kawo ni kano so abun murna ne kuma abincin daɗi to muna maka barka da zuwa muna kuma fatan zaka ji daɗin zaman ka amin to dan dalilin gode na gode baraka bashir murya amurka daga kano Nigeria